wannan taron na haɗin gwiwa tsakanin hukumar raya demokradiyya ndi da hukumar zaɓe mai zaman kanta seni tare da samun tallafin ƙungiyar ƙasar amurka ta usaid na horar da 'yan siyasa ne kan yadda za su aje takardunsu na takara a zaɓukan shekarar 2016 ba tare da samun kuskure ba kamar yadda maryamu katambe mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta biyu ta yi mana ƙarin bayani wancan gami da an kai zaɓe da 'yan siyasa an siyasa da yawa an takardun nan da sun shirya an zubar da su akwai kandida da yawa da su yi rizante ba to wannan gudun wannan ne seni ta yi shi yasa yanzu ta yi kiran ndi mun ka gama eh, mu saboda a yi ma 'yan siyasa horo saboda wannan asha da an kai eh, shekara 2010 da goma saboda ka a sake yin shi duk wanda yake so ya takara ya san takardun da ake iya sa don ka a zubar da takardun nashi a nasa bangare shugaban hukumar raya demokradiyya ndi jean nicobal overbeck a cikin jawabinsa ya bayyana irin nauyin da ya rataya a wuyan kowane bangare na ganin cewa an shirya zaɓuka na gari a cikin shekarar ta 2016 a jamhuriyar ta niger ce n'est pas seulement la tâche du gouvernement ou de ya ce ba wai gwamnati ko hukumar zaɓe mai zaman kanta seni kawai ne nauyi ya a wuyansu ba na ganin an shirya zaɓuka na gari ko su ma 'yan siyasa ya kasance ɓangaren masu mulki ne ko adawa ko kuma 'yan ba mu akwai wani babban nauyi da ya rata a wuyansu na ganin an shirya zaɓuka na gari don haka yana da matukar muhimmanci 'yan siyasa su samu horo kan ƙa'idodin tafiyar da mulkin demokradiyya wannan shine gurin da taron yake son ya cimma To koya 'yan siyasar ke kallon wannan taron? Abdu Mamman Yarima yana ɗaya daga cikin 'yan siyasar da ke halartar taron. Mutane sun shi suna neman wannan abu. Yau Allah Ubangiji ya sa Sini ta yi tunani ta kawo wannan wannan taro na fa'intarwa wannan taro na mutane su gane da manufal ajiya takardu manufal doka da za ta tafi na ajiyewa takardu na tafiya daga zaɓe. To sai dai a bin la'akari a wannan taron shine karamcin mata da aka gani al'amarin da ya kai ga Maryama Katambe wacce take wakiltar mata a taron ta yi tsokaci a kai. abin da ya sa dai ku ne maza ne muna ma kiran maza 'yan siyasa eh, muna kiran 'yan siyasa duka gaba daya saboda su yi wannan nazari tunda muna hau kai kara tunda dai in kota mu bai cika ba dole ne mu mata ba mu yarda a yi wangare rajejeniya da kuke ce a yi shi ba da mu ba tunda mu ma yanzu mun tashi tsayin daka kenan duk inda mace take ita ma su ma mata kasu yarda a maida su baya kuma su kuma maza su san akwai akwai ka'idodi da ta ce in babu mace haka kaza babu abin ga haka kaza akwai kota in babu shi bai da kenan su san muna nan baya muna nan muna jiran su muna da niyya kuma mu da ma eh, eh, eh, bayani saboda su doki wannan yadda a dai zabukan da suka gabata na shekarar 2010 kotun tsarin mulkin wannan lokaci ta yi watsi da takardun 'yan takara da dama saboda rashin cika ka'idodi yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar.